Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. jiya asabar shugaban kasar amurka joe biden ya kawo ƙarshen ziyarar aiki da ya kai ƙasar faransa inda ya kammala ziyararsa ta farko ta kaddamar da wani yunkuri na diplomasiyya na tsawon makonni shida wanda ta ke cewa na iya sauya tsarin tsaro na turai daidai lokacin da nahiyar ke shirin yin zaben 'yan majalisar dokoki zaben da zai iya kawo sauyin siyasa a ciki a daidai lokacin da biden ke jaddada bukatar haɗin kan duniya na yi imanin cewa muna cikin wani lokaci mai mahimmanci ba wai kawai ga ukraine ba amma ga gaskiyar makomar tsaron turai leon alad wani abokin ziyara a cibiyar turai ta atlantic council kuma tsohon sojan faransa ya shaida wa murya amurka abubuwan da ke kara dagula al'amura a cikin kwanaki masu zuwa ɗaruruwan miliyoyin masu jefa ƙuri'a na turai za su zaɓi mambobin majalisar turai mai wakilai ɗari bakwai da ashirin idan masu jefa ƙuri'a suka zaɓi wakilai masu ra'ayin mazan jiya in ji manzarta hakan na iya mai da nahiyar fuskantar mawuyacin hali zuwa nan gaba sojojin isra'ila sun ceto wasu mutane hudu da aka garkuwa da su a tsakiyar gaza jiya asabar an tsare su ne tun bayan harin oktoba da hamas ta kai wa isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba fiye da falastina 200 ne suka mutu a yayin harin ta sama a cewar jami'an hamas ɗaya daga cikin har-haren da isra'ila ta kai a yankin an gudanar da aikin ceton ne a unguwar al-nusrat mai yawan cunkoson al'umma kamar yadda kakakin sojan isra'ila ya bayyana riya admiral daniel hagari ya ce ya san kimanin mutane 100 da suka mutu falastinawa ne kuma bai san adadinsu na 'yan ta'adda ba a wata ganawa da manema labarai an kuma kashe wani kwamandan dakarun isra'ila na musamman in ji shi ministan tsaron isra'ila yoab gallant ya ce ceton ya fuskanci kalubaloli a cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce sojin isra'ila sun yi lugudan wuta mai tsanani a cikin mafi haɗarin muhalli a biranen gaza in ji shi inda ya kira shi ɗaya daga cikin manyan ayyuka na jarumtaka da ban mamaki da ya gani a cikin shekaru 47 da yi yana hidima a cikin sojin isra'ila a ɗaya bangaren kuma wani jami'in amurka ya ce an kai agajin abinci da ake bukata a gaza daga sabuwar tashar amurka ta gina jami'in ya faɗa a ranar asabar cewa ma'aikata sun kai kimanin fan miliyan 1.1 na abinci zuwa gaza ta mashigin ruwa tun da sojin amurka suka gina tashar ta wucin gadi ta yi kusan mako guda ne kawai kafin iska mai karfin gaske ta lalata a ranar 25 ga watan mayu an sake haɗe yankin da ya lalace zuwa gabar tekun gaza a ranar juma'a bayan da aka yi gyare-gyare a tashar jiragen ruwan na isra'ila tashar ta dawo da hanya ɗaya tilo da ake samun abinci da sauran kayan agajin gaggawa ga falastinawa da suka makale a yakin isra'ila da hamas na tsawon watanni takwas labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc bayanan kimiyya da aka tattara a cikin jerin kasidu na hukumar lafiya ta duniya da ta gabatar a wannan makon sun nuna illar da sauyin yanayi ke haifarwa a muhimman matakai na rayuwar dan adam waɗannan sun ba da muhimmiyar shaida ta kimiyya kamar yadda lafiyar mata masu juna biyu da jarirai da ƙananan yara da matasa da kuma tsofaffi ke fama da gurɓataccen iska da kuma haɗarin yanayi daban-daban da suka da gobarar daji da ambaliyar ruwa da tsananin zafi a cewar Ani da potela daraktar sashen hukumar ta who na mata da jarirai ta faɗi a taron manema labarai a ranar juma'a wannan shirin tana da muhimmanci sosai saboda tana nuna manyan hadarin kiwon lafiya a kowane rukunin mutanen da aka ambata in ji Fotela. Daga karshe 'yan sandan gini sun ce wasu 'yan bindiga sun harbe wasu ma'aikatan gini hudu a wani asibiti da ke kusa da sansanin 'yan gudun hijira da kuma kan iyaka da Somalia, inda wata 'yan kungiyar 'yan bindiga ke kai hare hari. A baya dai an sha kai hare-hare a gundumar Garisa, da 'yan ta'adda Shabab suka tsallaka ta kan iyaka. 'yan sandan yankin sun ce harin na ranar juma'a mai yiwuwa ma wata kungiya ce ta kira wasu makamai ta kai wadda ta gargaɗa ɗan kwangilar da ya nisanta daga yankin a arewacin kenya dai yan kwanakin nan ana ta samun tashashen hankula da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama hare-haren na baya-bayan nan sun tilasta gwamnati da akatar da shirin sake bude kan iyakar kenya da somalia mai nisan kilomita 698 Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. alaikum. Barkan mu da wannan lokaci sannan mu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo tun da ke taɓo duk batutu a da suka shafi mu'amalar matasa da kafafen na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. kamar yadda muka yi alkawarin kawo muku bayani daga bakin kwararru da suka kirkiri wasu manhajojin baiwa matasa shawara a yanar gizo wato mentorship apps shirin da wannan mako ya ji ta bakin matashin da ya kirkiri manhajar you versus you wanda zai fara mana bayani akan dalilan da suka kai ga wannan ci gaba sunana ahmad muhammad ni ne ceo da kuma founder wanda ya kirkiri manhajar mentoring mai suna you mentoring academy ni na zo kasar turai a lokacin da nake shekara goma sha hudu ba uwa ba dangi ba abokanai kuma ba fahimtar turanci nake sosai a lokacin ba kuma da Allah ya taimake ni gwamnatin garin ta samu ta taimaka min sai aka fara nuna min wasu manya a cikin anguwa wanda ake kira mentors kenan da kuma malamai suna koya min abubuwan da ya dace da kuma wanda bai dace ba wanda mutum zai kiyaye irin suna nuna min abin da ya kamata na yi da wanda bai kamata na yi ba da ina so nema in zama nagari a cikin wannan kasa ta Birtaniya. So da tafiya ta yi tafiya dai har nima na fara mallakan hankalin kaina na ga cewa wannan abu ne mai kyau wanda a yau nima ina da kamfani na a nan UK mai suna Yuba Sosai wanda nake taimakawa shoran matasa. So na saba zuwa Nigeria alhamdulillah kuma ina ayyuka daban-daban. To ka yi mana shimfiɗa akan dalilin kirkiro wannan manhaja sai dai za mu so ka yi mana bayani akan wani abu ɗaya da ya yi sanadiyar kirkirar nan. abin da ya sa na kirkiri wannan abin a lokacin da nima na fuskanci kalubale da yawa a kananan kasar turai akwai mutanen da suke a kullun suna yawan kira na su tambaye ni ya abubuwa yake me nake so na yi irin su bani guidance na yanda zan yi in ci gaba da tafiya da rayuwata ba tare da na fada hanyar da bai kamata ba to a yanzu a misali a arewacin najeriya wanda akwai matasa da dama maza da mata wanda suke so su yi abubuwa da kansu wanda ba sai sun jira wani ya zo ya musu ba amma matsalan da ake samu shine babu professional a wurare daban-daban da za su zauna da wayannan matasan su nuna musu cewa in kai kaza shine zaka samu cimma burinka a bangare kaza su yanda suka yi suka kai inda suke ko kuma wani zubin za ku ga akwai mutanen da su suna so su ba da lokacin su su taimaka wasu amma garin da suke ko kuma yanayin aikin su bai ba su wannan daman ba to ni kuma alhamdulillah na zauna a garin nan na yi aiki a mayor's office wato gwamnan london kenan kuma ina ɗaya daga cikin committee member members ɗin da suka kirkiri wani framework na mentorship to da na duba wannan abin na ga cewa to ko nan turai ma sun ga amfanin wannan mentorship ɗin cewa tunda sun fuskanci cewa boko ba na kowa ba ne. wani ayi Allah ya yi arzikin ta kila business zai yi amma haka kuma dole sai wani ya nuna masa hanyar da za a yi wannan business ɗin to shi yasa na kirkiri wannan manhajar da na ga cewa ina yawan zuwa Najeriya akwai masu neman taimako da yawa in bangaren irin ya za su cimma burinsu na rayuwa to kuma bayan haka akwai mutanen da na zauna da su da dama su ma suna suna so su bada gudunmawa amma ba su sanya za su yi ba to dalilin abin da yasa na kirkiri wannan you versus you mentoring app in kenan na'am Ahmad idan mutum ya sauke wannan manhajar akan waya me zai amfana da shi idan ka je kan wannan manhajar zaka ga irin professionals a bangare ko bankin ne ko aikin gwamnati ne ko kasuwanci ne irin abubuwan da kake so ka yi idan ka je kai zaka karanta menene profile ɗinsu ko sun yi jami'a ne suka kai inda suke ko kuma a kawai sun taso ne su. suna kasuwanci to za ka yi connecting da mentor in to idan ka yi connecting da wannan mentor in ko yana kaduna ne ko yana jiga ko a america yake kai inda kake in nan ba sai ka yi tafiya ba to mun dauke ma duka wannan wahalar na cewa kana tunanin mutum yana so ya taimaka ma amma ba daman ya zo inda kake to akan wannan manhajar duk komai yake kuma za ku yi booking appointment akan app din a lokacin da yake da dama zai baka irin misali minti arba'in da biyar. ku tattauna wani session din kila sati takwas ne wata uku wata shida ko kuma wani abu kake so ka koya ya nuna ma ko kuma shi ma kansa zai iya kirkiri video ne wanda idan ka je zaka kalla kaman kana zuwa makaranta kenan amma online wanda ba ko da yaushe yaushe ka ke magana da mentor ɗinka ba. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka. Yanzu bari mu koma gare ka Ahmad waɗanne damammaki ne masu ba da shawarar ke da su a cikin manhajar. Mentors ɗin za su samu daman da za su yi mu'amala da mutane daga ƙasar Turai da kuma ƙasar Najeriya. Najeriya sannan su ma mentees din matasan kenan za su samu su haɗu da mutane daga fanni daban-daban ko likita mutum yake so ya zama kana da wanda zai baka shawarwari cewa ga abubuwan da ya kamata ka yi idan kana so ka kai matsayin da kake to dalilin abin da ya sa na kirkiri wannan app din kenan saboda na fahimci cewa akwai mutane da dama wanda suna so su yi wani abu da za su kai alfahari da rayuwarsu amma ba su da wanda zai iya dora su akan hanyar da ya kamata matasa za su yi su yi downloading sa kuma su samu su yi connecting da professionals daga sector daban-daban e su samu su taimaka musu da hanyoyin da ya kamata su bi da za su iya su cimma burinsu in Allah ya yadda. Madalla yanzu bari mu je daga bakin kwararriya da ke cikin masu ba da shawara a dandalin UVSSU. Sunana Khadija Yakubu Ashadzi ni malama ce a Jami'ar Federal University da ke lafiya Nasarawa State kuma ina ɗaya e daga cikin mentors manhajar UVSSU wadda suke ba bayar da shawarwari a fannin rayuwa a wannan lokacin to ita wannan mahajin yuba sisiyu za mu iya cewa ita ce ta farko a arewa wadda take da damar shigowa da matasa wanda suke neman shawarwari dangane da kwarewa a bangaren rayuwarsu na musamman da kuma mentors waɗanda za su taimaka musu wajen ba su wannan shawarwari. Na'am a matsayin ke na kwararriya a dandalin na sisiyu ta yaya matashi zai iya amfana a nan? to Ita wannan mahajin ta sisiyu ta ba da dama wadda a matsayin ka na matashi za ka iya samun wanda zai baka shawara ta hanyar ka kira waya ko zoom ko kuma ta whatsapp ko email daidai wadda shi mentor ɗin kaɗin ya zaɓa cewa zai iya baka shawara ko ya horas da kai akan wannan fannin da ka ɗauka misali kamar ni da nake a matsayin malama ta jama'a ina ganin a cikin ɗalibai na akwai wanda da daman su ba za su samu daman ko zarafin su su tankare ni a ofis shi gashi suna son su kware a wannan fannin wani irin shawara zan iya ba su ba to amma da wannan manhajan inda kusan kowane ɗalibi a jami'ar federal university yanzu yana da shi akan wayarsa kuma akwai hoto na a matsayina na mentor yana gani kawai zai klikin zai buƙaci na ba shi shawara kan wani karatun da yake da shi a gaba to kin ga wannan ya sauƙaƙa lamari na zuwa ka je ka samu mentor a wani gari daban daban ko kuma ofishinsa wanda a lokacin ma yana tare da wasu ayyukan da yake yi. To mun gode alƙalmar kiddiga na baya-bayan nan sun yi nuni da cewa an fara ganin sauyi a yanayin yadda matasa a arewacin Najeriya ke karɓar tsarin samun jikon ba da shawara na rayuwa kama daga masu amfana da dandalin Arewa Youth Mentorship Program da dai sauransu kuma an fara samun fa'idar amfani da wannan tsarin na mentorship. To masu sauraro gaba ɗaya kuma a nan za mu kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya murya Amurka sai kuma bakin mu da suka kasance tare da mu a cikin shirin ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam. Madalla. Wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙauna ku. Allah na tsawon ya ji daɗi ya ba shi abinsa in ga aiko da ba ka da ahu wani aibu kai wa Allah ya ji zahi ya ka abinsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa nake kuma ikon nasa ko Allah ce ranan karan ku da Allah to ranan ka sha duka walakiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko hakuri ban bashi. Bayan ku hakuri ban bashi sai da ita zaga ai dokan su maraya suna can Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan cutar da tsananin zafi ke haddasawa da ake kira da heat stroke a turanci. Heat stroke na ɗaya daga cikin cututtukan da ke da alaƙa da zafi wanda tsananin zafi ke haddasawa kuma cutar tana da tsanani tunda takan kai ga rasa rai kuma cutar tana aukuwa ne yayin da jiki ya gagara sarrafa zafi ko kuma yayin da zafi ya yawa a cikin jikin ɗan adam. Hasashe ya nuna cewa a 'yan kwanaki masu zuwa murabba'in rana a ƙasar Saudiya zai iya kaiwa maki hamsin na ma'aunin Celsius Wannan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya tattauna da jagoran likitocin da ke kula da alhazan Najeriya Dr. Abbakar Adamu Ismail game da wannan cuta ta heat stroke da kuma irin matakan da ya kamata a ɗauka don kariya inda ya fara da yi mana bayani game da ta kanta cutar ta heat stroke kamar haka. Heat stroke yanayi ne da yake zuwa lokacin da zafi yayi yawa musamman idan ya kai daraja arba'in a cikin jikin mutum wanda bai wuce su da yawa talatin da bakwai ne ko da wasu ɗigo amma in ya kai arba'in. to wannan ya kai ga daraja wacce ake cewa heat stroke sannan yana iya kawo komai har mutuwa ma yana kawo to likita shin menene ma alamomin wannan cuta ta heat stroke alamomi wanda suka fi aka fi ganewa shine mutum zai so majin ishi ruwa na makura wanda za ka ji gashi nan ya zo wani kuma ba zai ji ba sai dai ya so jin ya dinga jin dan jiri-jiri a'a dan jikinsa na ciwo sannan ya dan dinga jin kamar hayyacinsa ya so fita daga jikinsa sai ya so jin ciwon kai shi ba ciwon kai ba shi ba ciwon jiki ba shi kuma ba zazzabi ba dan yana zuwa da zazzabi shi ma da kuma tsananin ciwon jiki da tsananin kasala so irin wannan so da yawa sai mutum ya ji a ai lallai gajiya ce ba wai ruwa rashin ruwa ne a jika ya kawo hakan ba to haka sai ya sa sai mutum ya ya manta da shan ruwan sai dinga tunanin ai gajiya ce idan ya je gida zai huta to wani lokaci haka kawai sai kaga ya zo tashi ko yana zaune kawai sai bingire sai suma so idan ba a yi wani taimako na gaggawa ba sai ya kawo wani matsala sai ka ga ya shiga koma a haka ma sai ka ga mutum an rasa shi kamar suwaye suka fi hatsarin kamuwa da wannan cuta tsakanin shekarun kaman yara wanda suke ƙasa da shekara biyar da kuma manya wanda suke daga shekara arba'in a najeriya zuwa sama sun fi shiga wani hayyaci a bangaren wannan heat stroke don saboda wanda suke da girma sai ya zama jikinsu ya manyanta har ya kai ga cewa jikin baya jin kishin ruwa yadda ya kamata idan ruwan ya yi kankanci jikin baya gaya wa kwakwalwa cewa ai ruwan ya yi kankanci har ya kai wani munzali da zai iya kashe mutum don saboda jikin akwai tsufa a jikinsa kamar mai masu ciwon siga ne in ciwon ciwon sigan ya ci ya ci sannan shekaru suka zo sai mutum sigan shi ya yi ƙasa amma bai sani ba ko kuma sigan shi ya yi sama amma baya jin wani alamu to haka shi ma wannan bangaren to irin wa'innan shekarun sai ki ga an samu rashin ruwa a jika to amma har ya kai kamar lita biyu kusan lita biyu da wani abu to amma kuma mutum bai ji alaman hakan ba wanda duka duka jikin dan adam yawan jinin sa lita biyar ne da digo shida bai wuce wuce haka ba kamar yanzu da ake kasar saudiya yanayin ranar mu da muka saba gani a najeriya ba ɗaya ba ne to shin ya shiga rana sannan kuma da shan ruwan sanyi misali ka ga mutum yana rana yana shan ruwan sanyi ko kuma daga ranar sai ya shiga wuri mai sanyi shin wannan zai iya cutar da lafiyar mutum ana son in za ka yi haka ya zama ka yi shi sesa sese kada daga rana kwal sai ka shiga inda yake yayi sanyi kau to a haka mutum yana iya masu ma yasa ake son koma komai shi baina baina saboda haka yana da kyau in za ka yi haka ka soma shiga inda ba shi da sanyi kau sannan kuma daga nan sai ka shiga inda yake a haka ma gaskiya ba a baka shawaran ka shiga inda yake da sanyi kau don ba lafiya ba ce sanyi kau din nan baina baina dai ta yaya maniyatanmu na Najeriya za su kare kansu daga cin karo da wannan matsala ta heat stroke wato wanda tsananin zafi ke haddasawa wanda takan kai ga marasa rai gaskiya wannan nan abin da bahaushe yake cewa rigakafi tafi magani shine kawai zai iya fidda mutum daga wannan kangi don saboda idan za ka jira wai hakka ji alama cewa lalle ka kai ga munzalin da ya kamata ka sha to karshen ta sai an kai ka asibiti sannan za ka san ina kake amma idan duk sanda za ka fita daga gida ka fita da yan roba ka ta ruwa kana gunsa kana rufewa ka ajiye bayan yan mintuttuka sai ka kuma gunsa ka ajiye in ƙare kaɗan samu wani waje shi a nan saudiya akwai wurare in kana haram ne akwai inda ruwan zanzaman aje sai ka sa robar ka ka ja ka ci gaba da yin haka har sai ka dawo gida kakka damu da maganan wai fitsari gwanda ka fitsarin da a ce a kai ka asibiti. To likita shin wani irin shiri ma kuka yi kamar asibitoci nawa ne aka kafa a nan makka domin kula da lafiyar maniyata. Mun lura da ina mahajjatan Najeriya suka fi yawa sai muka kafa babban headquarter namu a wannan bangaren yawanci za su yi tafiya ne kawai sai su zo muna da asibitoci manya yan sesa sesa wanda za a iya dan kwantar da mutum a dan kara mai ruwa guda biyu sannan muna da guda uku a cikin makkan ƙanana wanda su za a tankaɗe da rereya ne in ya kama sai a kawo kawai nan manyan ko a kai ka wajen saudiya inda aka ga abin yana da tsanani sannan kuma a nan wajen kamar masu wanda suke da ciwon siga ciwon hawan jini da makamancin haka asma irin wa'annan suna iya zuwa nan wajen su karɓi magungunan su ko da sun batar ko kuma ba su sun manta ba su zo da shi ba ko ya kare Najeriya ta yi rashin ta to likita um, dama ba su da lafiya ne ko kuma bayan rasuwar akwai wani bincike da kuka yi akwai wani abu da ya haddasa rashin nan? Allah ya ji kansu da rahma mun yi bincike sosai a kansu sannan mun ba da rahoto a ga shugabanninmu amma gaskiyan al'amarin shine sun zo suna da akwai cututtukan dama gaskiya da suke damun su tun a gida kuma 'yan uwansu sun san haka saboda haka wannan dai a karan kwana ne ya zo da shi wanda ko a najeriya suke watakila hakan zai faru kuma watakila allah ya kira su ne nan watakila sun samu sun yi gamdakatar rasuwa a a ƙasa mai tsarki amma gaskiya suna da cutansu na jikinsu kuma 'yan uwansu sun san haka kuma mun yi iya ƙoƙarinmu a nan don kula da su daidai gwargwado yadda babu wani abin da za a zata zai tashi ba tare da kula da su ba. Me za ka gaya wa su eh, sauran waɗanda kake jagoranta likitoci domin duk inda suka shiga su wayar da kan manyatan nan akan wannan matsala ta wato cutar da tsananin zafi ke haddasawa. wannan na farko da muka ba su likitoci da sauran ma'aikatan lafiya a najeriya shine kan wannan maganan cutar heat stroke so da muka zo nan sai aka ce ai ana tunanin hakan ma zai hayayyaka sosai so sai muka ƙara zage dantse muka sanarwa cewa duk inda ma'aikacin lafiya ya haɗu da da mahajjaci ya sanar da shi cewa kada ya bar gida ba tare da ya fita da ruwa ba yadda na yi bayani ɗazu yanzu ka gunsa ka ajiye ka gunsa ka ajiye rigakafi ta fi magani wannan bangaren. Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin. Da fatan za a yi amfani da shawarwarin da likita ya bamu. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa rigakafi ya fi magani mu huta lafiya. Madalla yanzu kuma sai nasihar Lahadi. Dominic Alancha na Dynamic World Assembly New jawabin mu cikin wannan mako mun doke shi daga littafi ta Matthew Sura ashirin da biyar aya talatin da daya zuwa arba'in. Wato ba za mu samu lokaci mu karanta wannan ba amma sakon da wannan wurin ke koyar mana Yesu ne ya koyar ma al'ummansa da cewa duk abin da za ka yi ka yi don Allah ba za ka yi don mutum ba ne domin sakamakonmu daga wurin Allah yake ranan karshe Allah zai tara mu ya mana shari'a idan kayi mai kyau zaka gaji mulkinsa in kuma kayi mummuna ba za ka gaji mulkinsa ba zai ba wa kowa sakamakonsa bisa ga abin da ya yi wannan wurin ya nuna mana a ciki ya ce mana duk abin da muka yi wa mutum dan adam to shi muka masa ya ce in mun ziyarce shi lokacin da yana kurkuku lokacin da bai da abinci mun bashi abinci lokacin lokacin da bai da sutura mun saka masa sutura lokacin da yana kishin ruwa mun ba shi ruwa ya sha duk irin wayannan ayyukan in ka ma dan adam ne to Allah kake masa saboda haka ina kira ga al'umma na krista da na musulmi da kowa da kowa ka yi duk abin da za ka yi ka yi wa dan adam ba dan shi ba ne to dan Allah kake masa saboda a ranar karshe duk mai kyau da kowa ya aikata zai samu samu sakamakonsa idan ka aikata mummuna za ka samu mummunan sakamako amma in ka aikata mai kyau za ka samu sakamako mai kyau wanda shine ka gaji mulkin Allah saboda haka cikin wannan makon idan mun fita ayyukanmu mu tuna mu yi ma dan adam alkhairi ranar karshe za mu samu sakamakonsa salamu alaikum Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.